Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na da Hashim Gumel tare nake da hawo Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 18 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. a jiya lahadi ne shugaba vladimir putin na rasha ya sha albashin sai ya kai rasha ga kasancewa kasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan kasashen yammaci a jiya lahadin shugaban dakarun isra'ila ya ce dakarun na isra'ila sun kama mutane fiye da dubu ɗaya a yakin da suke yi da hamas a gaza har ila yau jiya lahadin ne hukumomi a pakistan suka rage karfin ayyukan sadarwar yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumuntar zamani a daidai lokacin da jama'ar wato jam'iyyar tsohon dauraren firaministan kasar imran khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani to kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a yi cewa an sako ɗalibai mata biyar na jami'ar dutsen ma bayan da iyayensu suka sha gwagwarmaya. da suka karbi waya sai suna requestin cewa mu je mu nemo miliyan biyar biyar suka koma miliyan biyu muka ce ai mu talaka ne amu da kuɗi kuɗin ma da kake ambata ni ban taɓa gani ba haka kuma a yau ranar 18 ga watan disamba jamhuriyar nijar ke cika shekaru 65 da zama jamhuriya inda shugaban ya yi wa kasa jawabi Grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ya ce a dalilin nasarorin da dakarun tsaronmu ke samu al'amuran tsaro sun fara daidaituwa sannan a hankali kamar kowace ranar litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya inda a yau za mu yi bitar wannan shekara mai karewa wanda zan kawo mana amma yan sai a gyara zama a fara sauran kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hawa sharif a jiya lahadi ne shugaba vladimir putin na rasha ya sha alwashin sai ya kai rasha ga kasancewa ƙasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan ƙasashen yammaci cikin wani jawabin da ya gabatar a yakin neman zaɓe da yake yi gabanin zaben watan maris mai zuwa da zai ƙara tsawon wa'adin mulkin sakaiwa shekara ta 2030 Putin zai sake tsayawa takara karo na biyar don ci gaba da makalewa a fadar Kremlin a wani zaɓe da ba shi da wani sahihin abokin hamayya da ake sa ran gudanarwa shekaru biyu da kaddamar da mamayar shi a kan ukraine vladimir putin mai shekaru 71 a duniya ya ɗare karagar mulki ne a shekara ta 2000 a ƙasar da al'umma da dama ba su san wani shugaba ba sai shi akwai yiwuwar ƙuri'ar da za a kaɗa ta shi dama ci gaba da mulki aƙalla har zuwa shekara ta 2030 da kuma ba shi damar ci gaba da zama a fadar kremlin har sai shekara ta shida. a jiya lahadi shugaban dakarun isra'ila ya ce dakarun na isra'ila sun kama mutane fiye da dubu daya a yakin da suke yi da hamas a gaza da yake jawabi ga sojoji a cikin wani yanki da ya sha ruwan bama-bamai shugaban hafsan hafsoshin janar hazi halave ya ce idan mayakan suka ajiye makamai suka daga hannaye sama ana kama su ne kawai amma ba a harbin su cikin wani faifan bidiyo da sojojin suka rika yadawa halave ya ce sun samu bayanan sirri da dama daga kamammun da ya ce sun haura dubu daya furcin na halabid yana zuwa ne bayan da sojoji suka yi kuskuren harbe yahudawa uku da ke kame da sojojin suka ce sun rika daga farar tuta suna kokarin neman aji a cece su har ila yau a jiya lahadi hukumomi a pakistan suka rage karfin ayyukan sadarwar yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumuntar zamani a daidai lokacin da jam'iyyar tsohon ɗauraren firaministan ƙasar imran khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani da ba kasafai akan yi irinsu ba ƙungiyar tariq al-insaf ko kuma pti ta ce an yi taron gangamin ta yanar gizo ne domin mai da martani ga gwamnati wato matakin gwamnati na don kwafar da ma'aikatan jam'iyyu da sauran tarurrukan jama'a da suka shafi zaɓe jam'iyyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa dama abu ne da aka zata daga gwamnatin kama karya wadda ba halattacciya ba ta rage karfin kafar sadarwar yanar gizo da kuma haifar da cikas ga duk wata kafar sadarwar zamani a faɗin ƙasar ta pakistan kafin taron gangamin siyasar na tarihi na jam'iyyar pti da aka yi malakabi da jalsa ta ce wannan shi ya tabbatar da fargabarsu ga ɗimbin farin jini na jam'iyyar pti ta imran khan hukumar netblocks mai zaman kanta da ke sa ido kan haƙoƙin kafafen sadarwar yanar gizo da tsaronsu da kuma yadda gwamnati ke tafiyar da su ta tabbatar da cewa lalle an yi wa kafar sadarwar yanar gizo kutse a pakistan ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To ina an jima kaɗan hawa za sake da da labarai kafin nan mu leƙa Najeriya inda bayan garkuwa da wasu ɗalibai mata biyar na jami'ar tarayya ta dutsen matan farkon watan Oktoba. Yanzu haka sun shaƙi iskar 'yanci har ta ga an miƙa su ga iyayensu a yammacin jiya Lahadi a birnin Abuja. Wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya haɗa mana wannan rahoton. Ɗaliban waɗanda ke cike da farin cikin samun 'yanci tare da sake ganin iyayensu abin da kila da sun hidda rai. suna cikin karsashi da azama. Cikin takaitaccen hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda, magaddashin shugaban jami'ar ta tarayya da ke dutsen ma DVC a Dr. Amina Ado, godiya ga Allah. Farko muna gode ma Allah subhanahu ala sannan a madadin shi shugaban jami'a Professor Armewa hamis Bice OON. Muna kara godiya ga Allah subhanahu ala na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban kasa a bisa kulawa da ta nuna da kuma ainihin nsa hmm. muna gode masu matuka mun yi farin ciki kwarai fatima abdullahi ɗaya ne daga cikin ɗaliban da aka yi garkuwa da su ta kuma yi bayanin yadda suka tsinkaye kansu a hannun 'yan ta'adda kamar mafarki abin yake har yanzu ba ma ma so mu tuna da abin da ya faru kuma a rayuwarmu saboda ba ma fata ya saka faru a rayuwarmu ko da wanda suke kusa da mu da iyayenmu ko family dinmu ko su mu ba ma so abin ya faru da su. suka rika duba ku sun ba ku abinci kuna wanka kuna. Ba ma wanka da muka dade in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a goruna kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwansu ruwan da aka kawo mu na sha da na abinci ta ya za mu diba ruwan mu je mu yi wanka uban wankan ma adda za su ci uban mu suke cewa Muhammad Rukayya Fatima ta ƙara bayani. A muna da cin gida ne mun kwanta tsakanin karfe biyu. so mu yi bacci kawai sai muka ji mutane ciki da mu sani suka suka shiga ba so dakunan kuma dakuna guda biyu ne sannan muka ji tsoron dakin suna ihu sai ɗaya cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar ɗaki mu sai suka ture ta kawai sai muka gansa cikin gida ma zama ko barayi ne za su ansa waya ne suka kwata waya tukuna kafin mu ce mu gudu zuwa waje ashe duk suna waje sun sarani ko na da bindigogin su sai suka ce to mu tsaya da tsayawa ko suka ce to sai suka fara bin da mu ta daji kawai mu je ka fara zaki ce don uban ku ku je mu je mu je mu je to ya kuka ji yanzu da aka sallamo ku a mun gode ma Allah wallahi alhamdulillah alhamdulillah godiya ma muke ma vice chancellor makarantar mu wallahi mutum ya ce shi ma mana mahaifinta Muhammad Saba ya yi bayani game da iftila'in da ya faɗawa 'ya'yan nasu. Ran da suka fara kama su yariyar nan ta kira ni ta ce mini da shi fa an an kidnapping ɗinsu da suka karɓi waya sai suna requesting cewa mu je mu nemo miliyan biyar biyar akan kowace yarinya muna ta yi muna cikin yi da su suka koma miliyan biyu cewa mu kawo tutu miliyan muka ce ai mu talaka ne amu da kuɗi kuɗin ma da kake ambata ni ban taɓa gani ba balle ma ka ce man wai in kawo miliyan biyu to cikin haka da muke ta yi da su suna ta yi suka ce to mu je mu kawo miliyan ɗaya. sanci abu malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya To Allah kyauta a gaida sani sha'abin malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. dakarun isra'ila da ke fafata da hamas sun ce sun gano wata makekiyar hanyar ƙarƙashin ƙasa da aka gina da kankare da rodi da ba su taɓa gani ba da aka tsara domin jigilar mayakan hamas a cikin motoci kai tsaye daga gaza zuwa kan iyaka ƙonawa da wargaza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na ɗaruruwan kilomita da sauran ɓoyayyun hanyoyi na daga gurin da yakin da isra'ilan ta ƙaddamar bayan da dakarun hamas suka kai ma isra'ilan hari ta wato da yin garkuwa da jama'a a yankin garuruwa da ke kudan ci a ranar 7 ga watan Oktoba. daga cikin wuraren da hamas in ta take a yayin harin sun hada da kan iyakar erez da ta tsallaka tsakanin gaza da isra'ila kilomita 100 kacal daga wani wurin binciken ababen hawa da ke bangaren kudanci wani wuri boye da buhunan ƙasa da dakarun isra'ila suka nuna manema labarai cewa wurin ficewa ne kuma aiki ne na dakarun hamas suka ce hanyar karkashin kasa na da zurfin mita hamsin da faɗin kusan mita uku da tsawo da faɗi da kuma wutar lantarki a cikinta. shugaba vladimir zelensky na ukraine ya faɗa a jiya lahadi cikin jawabin shi na duk dare ta faifan bidiyo cewa a nan ba da jimawa ba ne ƙasar ukraine da hukumar tarayyar turai za su tantance ci gaban da ukraine din ta samu a tsarin daidaita dokokin da na ƙungiyar tarayyar turan da kuma samar da wani jadawalin aiki a tattaunawar da ake sa ran yi a shekara mai zuwa game da shigar da ƙungiyar tarayyar turai zelensky ya kara da cewa a nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne ƙasar ta ukraine za ta ƙaddamar da tsarin gudanar da na nazarin ci gaban da ukraine din ta samu abin tsarin dokokin tarayyar turan domin tantancewa tare da hukumar ta tarayyar turai a watan jiya ne hukumar tarayyar turan ta ruwaito cewa kasar ta ukraine ta cika hudu daga cikin bakwai na tsare-tsaren da aka amince da su a tattaunawa kasancewar ukraine a kungiyar tarayyar turan da suka hada da daukar jami'an aiki da cin hanci da rashawa da aiwatar da gagarumin sauya bangaren shari'a da samar da ingantattun dokokin yada labarai da za su yi daidai da na tarayya turan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a yayin da yau ranar litinin 18 ga watan Disamba kasar Nijar ke bukukuwan cika shekaru 65 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojan CNSP Janar Abdulrahman Chani ya yi jawabi ta kafafen gwamnati a jajibere domin bita halin da ke ciki a ƙasar a tsawon wannan gwamman shekaru. Yana mai jaddada alwashin samar da mafitar dambarwar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Wakilin murya Amurka a mai Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Sha'anin tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da shugaban majalisar CNSP ya taɓo a wannan jawabi na ranar jamhuriya da ke zuwa a wani lokacin da Nijar ta tsinke hulɗa a fannin tsaro da tsohuwar ƙasar mulkin mallaka wato Faransa. inda ya ce tuni aka fara ganin haske a fagen daga. Grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ya ce a dalilin nasarorin da dakarun tsaronmu ke samu al'amuran tsaro sun fara daidaituwa sannan a hankali ya ce abu na zahiri shine yadda wasu 'yan gudun hijirar cikin gida suka fara komawa garuruwansu haka kuma makarantu kusan 200 sun sake budewa a jihar tilaberi bayan da suka kasance rufe a tsawon shekaru kusan biyu sanadiyar matsalolin tsaro sannan mun ɗauki matakan samar da tsaro kan hanyar shigo da kayan abinci da magunguna da kuma kuma yadda harkokin yau da kullum suka fara dawowa a yankuna da dama a cewar sa kafuwar kungiyar ios mataki ne na ci gaban kudirin mayar da sahel wani yankin zaman lafiya da jin daɗin rayuwa a fannin yaƙi da cin hanci janar abdulrahman tani ya ce hukumar kwaldef na nan kan aiki domin buɗe bincike kan badakalolin da take da hurumi a kansu yana mai jaddada goyon baya ga mambobin wannan hukuma su yi aiki dangance da rantsuwar da suka yi ta yadda al'umma za ta ba su yarda ya ƙara nanata alkawalinsa da na takwarorinsa na cnsp da gwamnati cewa ba za su taɓa baiwa kowa kariya ba sanannen abu ne kamarin da cin hanci ya yi a wannan ƙasa na daga cikin manyan dalilan da ya sa suka hamɓarar da gwamnati in ji shi la commission de lutte contre la délinquance économique. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya jinjina wa al'ummar wannan kasa saboda yadda suka jure wa matsalolin da suka biyo bayan takunkumin kungiyar sai da yawo da iyomowa. Ya ci gaba da cewa 'yan Nijar sun gwada kishin kasa Ya kuma yi amfani da wannan dama don mayar da martani ga waɗannan ƙungiyoyi dangane da sharuɗan da suka gindaya a baya-bayan nan. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation ya ce ba za mu taɓa amincewa dukkan wani jan rai ba ba kuma za a ƙara tsoratar da mu ba ko a shimfiɗa mana wata ƙa'ida ba kanmu haɗe yake domin ceton ƙasa vous avez de vous un peuple qui a pris destin en janar abdulrahman tani ya sha alwashin yin abubuwan da ke yiwa domin tabbatar da ci gaba samar da tsaro da ayyukan jin daɗin rayuwar jama'a da haɗa kan 'yan ƙasa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida wani Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 60 sai kuma kilo hasbu a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. A nan da yi Washington DC a goma na cewa karfe 12 da minti 15 na dare. Yanzu kuma mu haɗa shiri na gaba. Assalamu alaikum masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai bitar wasu shirye-shirye mu kawo a wannan shekara ta 2023 mai ban Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarrafi hashin Gumel. gabannin kammala wa'adin mulkin tsohon shugaba muhammadu buhari watan mayun 2023 mun kama ku labarin muhammad b alhassan na kamfanin fahama wanda ya bada labarin makalewar kudinsa daga ketare kimanin naira tiriliyan goma sha bakwai inda aka ga takardar shigar da ƙara a kotun tarayya ta Legas daga tsohon ministan shari'a abubakar malami Karshe dai kotu ta kori ƙarar, amma kuɗin sun ci gaba da makalewa duk da lauyoyi sun gano an ɓoye kuɗin a babban bankin Najeriya CBN. Muhammad B. Alhassan a lokacin ya nuna takaicinsa ga abin da ya faru da shi. Wannan abin da ake zai taimaka wa kasa. Ko da ce da na zama dan Nijar ne ko na zama dan Ghana ko Cameroon ne. Ai na kawo kuɗi a Najeriya dole da a kyale ne ya abin da zan yi. Balle ina dan Najeriya kuma na kawo wanda zan taimaka ma al'umma in taimaka ma kasa kuma me zai sa ana mun hasada ai cewa ya kamata a bani takardar yabo saboda haka ni yanzu nan abin da nake so shi a baba buhari yau ya kai sati bakwai kenan da na kawo magana nan ma voa kuma kuna taka rawan gani saboda haka ina roko president muhammadu buhari a sake mun kuɗi na saboda allah kai ne ɗaya a najeriya zaka ce a yi kuma za a yi in ka ce kara a yi ba za a yi ba tunda muhammadu ba shi da laifi Hakanan a shekarar mun kama ku labarin rasuwar Muhammad Bello na kamfanin Fahazata Global a Masar, wanda tsohon shugaban karamar hukumar Abuja Abdullahi Kandido ya ba wa kwangilar gina jerin shaguna a kuje kan kuɗi sama da naira miliyan 130 ta hannun shugaban APC na Abuja Abbas Baba Muhammad Bello, wanda ya kashe kuɗin kafin alkalami na miliyoyin naira aka waye gari ba kwangilar kuma ba kuɗin kafin alkalamin. Inda aka ce an yi wa 'yan siyasa hidima da su. duk da yanzu jam'iyyar pdp ce ke mulkin karamar hukumar abuja abbas baba ya ce zai bi kadin kuɗin magadan marigayi muhammad bello ci gaba ne kowane shugaba ya zo yana buƙatar ci gaba na al'ummarsa mai kalangu ya zo ya samu ayyuka wanda kandido ya fara bai gama ba kamar yadda kandido ya samu wanda mika ya fara bai gama ba kuma ya gama su to na tabbatar da mai kalangu ba zai ce a'a akan ayyukan da kandido ya fara ba tunda na alkhairi ne musamman na jama'a na karkara kuma sannan alhaji bello da kansa ya faɗa maka a hirar mu ta baya cewa ya yi signing agreement da wannan kamfani a matsayin an ba shi aiki zai yi aiki to kaga a fitan kandido bai shafi agreement ɗin da alhaji bello yake da shi da karamar hukumar amak ba hakanan mun kawo muku labarin rasuwar lawal audu abbakar kofar fada kyafi. dan gidan marigaya audu Abubakar mai rukunin gidajen imani estate a unguwar mai tama abuja wanda ya ta faɗi tashin mallakar gidan da ya gada daga mahaifinsa a layin madera da sauran kaddarori amma shiru kake ji aminansa malam muhammad liman lafiyar da tsohuwar uwar gidansa da 'yarsa na neman haƙƙin marigayin a tam da muka ji maganar mutuwan na taso abin ya ɗaure min kai da yake mutuwa na allah ne ba mu da abin da za mu yi sai mun gode ma Allah da ya kai wannan lokacin mu kanmu muna nan hanyar zuwa saboda misali na wannan abubuwa sai da mu ce Allah shi ne mai yi shi ne komai A muna roƙo arziki kafin a ba duk maganar takardu na wannan gida da dukiyoyinsa wannan yake gare ni da akwai shaura kuma wannan ya karba to kuma muna buƙatar gudunmawar jama'a ba masu gado haƙƙinsu. a maganar lawari ya zama na masu gado A shekara mai ban kwana mun shiga Bauchi inda muka muku labarin yadda ake binciken DPO na 'yan sanda na yankin dutsen tanshi a wali ilu. Wanda ya gana wasu matasa masu sana'ar sayar da dabbobi a zaba bisa tuhumar zargin batar wani rago. Har ɗaya daga cikinsu Abidin Aminu daga bisani saboda raunukan da ya samu ya riga mu gidan gaskiya. Lamarin ya so kawo mummunan tashin hankali a Bauchi. amma rundunar 'yan sanda ta ce tana bincike bayan samun korafi daga dangi da jami'an kare haƙƙin ɗan adam ɗan uwan marigayin safuwan muhammad ya ce yana buƙatar diyar ran ɗan uwansu daga rundunar 'yan sandan da kuma ɗaukar matakan shari'a kan dpo ilu don karya ya ci gaba da hallaka waɗanda ake tuhuma. muna roƙo gwamnatin jihar bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fada ji na jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kan ran shi Abidina Aminu ya tafi a banza saboda mun san wane ne Abidina mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba a iya shekarunsa da yake wani al'amari ba taɓa samunsa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma. ma'ana me kuke so a yi eh, a nan kenan muna son a biya mana diyar ran abidina aminu muna son mahukunta da wanda suke faɗa a ji su shiga cikin al'amarin nan a biya mana diyar ransa muna jiran jin sakamakon binciken 'yan sanda kamar yadda kakakin rundunar sp ahmed muhammad wakil ya yi alkawari a cikin shekarar shirin ya sauka a unguwar wata board da ke jalingo babban birnin jihar taraba inda wata yarinya mai shekaru goma sha kacal a duniya mai suna zainab ta ce malaminta na allo mai suna Hussaini mai guduma wukari ya yau da leta ya yi ta fasikanci da ita ba tare da a lokacin ta san me zai biyo baya ba inda ta samu juna biyu bayanan da muka samu zainab ta haifi ɗa namiji da taimakon wasu ƙungiyoyin jin ƙai inda magana ke gaban kotu don bin haƙƙin yarinya wacce marainiya ce zainab ta ce usaini mai guduma ya fara rubuta mata rubutun sha a hannu tana tanɗewa har ya kai ga cibiyarta da sunan za ta iya karatu sosai. Da na koma ne shi ne sai to zai aiki na karshe gani. Hmm. To, sai na sami shi yana ɗaure da kalle ɗaya. Me kalle ɗaya? Zani kalle ɗaya ji. Ba riga ba komai zai zai aiki kenan. Eh, eh to rai ne ya fara abu da. Ɗaki ne ko a wani waje ne a gidansa? A ɗaki ne. A cikin gidansa ne a irin turaka haka gefen shi daban. Mm-hmm. mutane ma in bai so ba za su zo wajen baki nan a ba za su zo ba ta kofan baya ma ya ce min na zo na samu eh sai kika je kika shiga ba wanda ya ganki a lokacin babu kowa ma a gidan shi rani a ranar eh ko ya sallame su sun tafi unguwa ne saboda akwai aikin koyon karatu da za a rana to ina ga ban sani ba kama ba kowa a gidan rani shi kadai ne Malam Husaini mai guduma wukari ya shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa baya shakkar a yi masa binciken kwayan halitta na DNA. Tun da ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu a ji a gwada jini yaro a gwada komi na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba. Sai suna gudu menene? duk wani zargin za ta koyi karatu za a cire mata aljanu duk wannan bai shafe ka ba. Wallahi lazi la ila illa wa ina san wannan magana Allah ya tsini ni wallahi ka ji ce maka wallahi wallahi billahi lazi la ila illa duk shari ne da wai an mata rutu hannu an mata mara idan na yi mata ina cikin watan azumin ramadana qur'ani izinin Allah ya da mini albarka kuma in mutu kafin in dai an yi haka da ita duk shari ne wanda kungiyar kowane irin kungiya da na ga fiskokin yi zana ne a wurin in ma su suka shirya za ta fito da su wani suka shirya kawai ne abin da na sani kenan amma magana na kotu. mun kawo muku labarin binciken da rundunar yan sandan nasarawa ke yi kan yadda ake zargin wasu mutane takwas a babban asibitin tarayya da ke kefi da karɓar miliyoyin naira da sunan sama wa wasu mutane aiki amma lamarin ya zama zane kan ruwa ministan lafiya dr muhammad ali fati ya kafa kwamiti ya je asibitin inda ya dakatar da dukkan ma'aikatan don kar su yi katsalandan da binciken da ake gudanarwa bakwai daga waɗanda ake tuhuma na nan amma ɗaya daga ciki peter dare ya arce ko sama ko ƙasa shugaban ma'aikatan asibitin muhammad habibu na goggo na cikin waɗanda ake tuhuma inda yake cewa to wancan da aka rike su akwai transaction evidence ai akwai transaction na kuɗi na transfer na malaysia da aka bibiya kuɗi a kan ɗinsu su ma sun confess a statement ɗinsu ni ma haka na kai a kan suka ce kai duk na kai musu ban a kan duka kamar da suka umarce mu mu yi daga lokaci zuwa lokaci sai ina wurin su. Wato da yanzu kana jiran duk yadda bincike ya yi kenan kawai ah, kai kana sauraro. Na? Eh kana sauraron sakamakon bincike ne kawai yanzu. eh ko eh, yan sanda suna bincike federal america da suna bincike eh. suma 'yan kasuwa da shugaban karamar hukumar kuje a abuja ya ruguza wa shaguna a kasuwar wowo sun yi nasara a kotu inda har alkali ya sa a cafke shugaban karamar hukumar abdullahi suleiman sabo shugaban 'yan kasuwar da suka tafka asara alhaji batura zaria ya ce har yanzu ba a bi umarnin kotu ba kotu ta ba kwamishina 'yan sanda na Habuja umarni a kama shi a kai shi gidan yari. Mun cika duk sharuɗa mun kai musu court order da komi har yanzu da muke magana ba wanda ya kama shi yana nan yana yawan shi. Domin ta kanta hukumar Abuja ɗin kamar ma ba shugabanni idan abu ya shafi talaka za ka yi ta kuka ba za su ce komi ba sai sun kashin kansu suna so su zo su ta rushe gidajen mutane ba doka ba oda shi dai talaka ba kowa ba ne a abuja a wurin su tun musa bello ake wannan mun rubuta takarda mun yi magana a rediyo mun rubuta musa bello mun je mun ya maki ganin mu to gashi allah ya cire shi A baɗin Allah ya kai mu shekarar 2024 za mu duba batun wata mata Hadiza matar Salihu direban jami'ar jihar Kebbi kan dambarwar rabuwar aurensa a sanadiyar kwayoyin halitta genotype da kan sa haihuwar 'ya'ya masu laulayi. Sannan sai labarin wani shahararren malamin islamu a Gombe Muhammad Kabir Ismail da ya fada hannun 'yan damfara. Har suka nuna masa kamfanin shinkafa na rufa'ida a Kano. Yanzu ya kammala zaman gidan yari, amma masu binsa bashi na jiran kuɗinsu miliyoyin naira. sai kuma labarin ibrahim muhammad sojan sama daga kaduna wanda ya zargin ba da wani laifi ba da ya yi aka ce an kore shi daga aiki a abuja masu raro karshen bidar tamu ta yau kenan yanzu a madadin duk waɗanda aka ji su musamman ma nasar adami alhikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. wannan kenan yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Dr. Filo a takaice a jiya Lahadi ne shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha alwashin sai ya kai Rasha ga kasancewa ƙasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan ƙasashen yammaci cikin wani jawabin da ya gabatar a yakin neman zaɓe da yake yi gabanin zaben watan maris mai zuwa da zai ƙara tsawon wa'adin mulkin sa kaiwa shekara ta 2030 putin zai sake tsayawa takara a karo na biyar don ci gaba da makalewa a fadar kremlin a wani zaɓe da ba shi da wani sahihin abokin hamayya da ake sa ran gudanarwa shekaru biyu da ƙaddamar da mamayar shi a kan ukraine a jiya lahadin ne shugaban dakarun isra'ila ya ce dakarun na isra'ila sun kama mutane fiye da dubu daya a yakin da suke yi da hamas a gaza da yake jawabi ga sojoji a cikin wani yanki da ya sha ruwan bama-bamai shugaban hafsan hafsoshin janar hazi halave ya ce idan mayaka suka ajiye makamai suka daga hannaye sama ana kama su ne amma ba a harbin su cikin wani faifan bidiyo da sojojin suka rika yadawa halavi ya ce sun samu bayanan sirri da dama daga kamammun da ya ce sun haura dubu daya. A jiya Lahadi hukumomi a Pakistan suka rage karfin ayyukan sadarwar yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumuntar zamani a daidai lokacin da jam'iyyar tsohon ɗaurarren firaministan ƙasar Imran Khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani da ba kasafai ake irin su ba. kungiyar tariq el isaf ko kuma pti ta ce an yi taron gangamin ta yanar gizo ne domin mai da martani ga matakin gwamnati na dan kwafar da ma'aikatan jam'iyyu da sauran tarurrukan jama'a da suka shafi zaɓe. dakarun isra'ila da ke fafata da hamas sun ce sun gano wata makekiyar hanya ƙarƙashin ƙasa da aka gina da kankare da rodi da ba su taba gani ba da aka tsara domin jigilar mayakan hamas a cikin motoci kai tsaye daga gaza zuwa kan iyaka konawa da wargaza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na ɗaruruwan kilomita da sauran boyayyen hanyoyi na daga gurin da yakin da isra'ila ta ƙaddamar bayan da dakarun hamas suka kai ma isra'ila hari da yin garkuwa da jama'a a yankin garuruwa da ke kudanci a ranar bakwai ga watan oktoba To madalla a gaishe ki masu raro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ji shafinmu na yanar gizo da voahausa.com. Yanzu amma don hawa shirin ta na gabatar da shirin da Dadi Balawi wanda ya haɗa shirin da ba da umarni. Har ma da injiniyanmu na yau Mr. Nelson Lopez. Nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa salamu alaikum.